dukan haƙoƙi ba da yawan gulu ko tauye komai ba. Wala mu kai da ku sahabu mazajen fama kun yi da mu ba za mu yi tamkarfi ba. Ya Allah ka ƙara yarda da dubin tsira, kun Mahamudu wanda ya zo domin gyara, alayansa har sahabansa da sun ƙaura. domin su ka bai wa imani kwakwara har abada ba za a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم dukkanin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala tsira da aminci su ƙara tabbata a bisa annabin shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ali da sahabbansa sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan shiri namu mai albarka na martabar sahabbai shirin da kungiyar Yun ya ɗauki nauyin kawo muku tare da haɗin gwiwar wannan gida mai albarka na dala fm muryar zamani kamar yadda kuka saba wannan shiri yana faɗa mana yadda martabar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke da kuma yadda Allah ya daraja su to a daidai wannan lokaci muna tare da malamin tari kabir annasi to malam ajiya mun tsaya ne akan wayannan sahabbai kashi na uku waɗanda ake kiransu a da al'ula'a to malam cikin ikon Allah da yardarsa za mu ɗaura a kan wannan gaba na daraja da Allah ya ba wa'annan sahabbai malam bismillah ah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin innama al'amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa a jiya a cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala mun gangaro da bayani akan falala ta wa'annan fi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu na atulaka mun gangaro da bayani sai lokaci sai sun mana sun yardar Allah subhanahu wa ta'ala yau Allah ta'ala ya kadara mana haduwa a fasakaro na biyu za mu cika sa bayani a kan falalarsu sannan mu shiga nukudodin da suke gaba mu insha Allah subhanahu ta'ala a jiya mun tsaya akan gaba da na kawo suratun nasri da a wato a jiya ne bayanin cewa ita suratun nasri ta sauka ne akan abu shafi bayani ko ishara akan wato abu shafi imanin waɗannan sahabbai Just get email.